Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A wannan mako shirin ya samu bakuncin wani mai kere-keren kayayyakin fata kuma mai ba da horo a wannan fanni a Najeriya. A ni ina yin takalmi ne da jaka da kuma belt da kuma wallet duka ina yi takalmin maza da na mata da na 'yan siyasa da duk wasu nau'i da inda takalmi ne da dan adam ke sawa ina yi hadda wanda sarakuna suke sawa duka ina yi a kasar Ghana ma na kasassu sun dukufa da irin wannan yunkuri na bada gudunmuwar da za ta ciyar da al'umma gaba aikin takalmi nake in Allah ya yarda kuma na gama aikin har na koyar da wayan ma su ma sun iya sun barori na su ma suna yin nasu daban sannan a hankali masu bukata ta musamman na ƙara fahimtar amfanin karatu ko sana'o'in dogaro da kai saɓanin yadda a shekarun baya akasari ake ɗaukan bara tamkar wata sana'a. A jihar Adamawa da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya, wani wanda cutar foliyo ta shafi kafarsa guda ya rungumi aikin fata domin samun abin rufin asiri. Hasali bakon shirin na ba da horo a ayyukan kere-keren kayayyakin fata, kamar yadda za a ji a kashin farko na hirarsa da wakilin muryar Amurka Salisu Muhammad Garba. a sunana ibrahim idris kotifa eh, secretary general na kungiyar masu bukata ta musamman reshen guragu na jihar adamawa kuma master trainer da ke koyawa nakasassu da kuma masu lafiya sana'a takalmi da kuma jaka da bel mm, oh, har ma da masu lafiya duka har ma da masu lafiya to yanzu a sakatare kamar shekara nawa kai kana gudanar da wannan koyar da eh, sana'ar hannu da masu bukata ta musamman da ma masu lafiya gaba daya ah, alhamdulillahi ah, ina koyar da wannan aiki sama da shekara goma sha bakwai hmm. na koyi wannan aiki kuma ina koyarwa tun wancan lokacin har zuwa yanzu hmm. nake wannan aiki a ah, wannan lalura da kasance kanka a ciki da shi aka haife ka ne ko dai ya lamarin ya kasance eto eh to ba zan ce da shi aka haife ni ba a lokacin ake gaya mun cewa ina dan shekara biyu zuwa uku da suke na manta mm. ah, na dan wani rashin lafiya da wata cuta ta shan inna ake faɗa ko polio ko mm. to ita ce ta kama ni wanda a wancan lokaci ina ga abin bata son allura da sauransu kuma an kai ni asibiti jiki na ke zafi ina kuka mm. aka je aka mun allura to tun wancan lokaci kafa na sai sake da dai na dan fara tafiya ina tafiya ina wasa daga baya na zo na kwanta ba tashi to kafa kuma sai ta daina amfani sai jawuwa kawai to daga nan ne na tsinci kaina a wannan hali na rashin kafa mm. har izuwa wannan lokaci to menene matakin karatu misali alhamdulillah matakin karatu na gaskiya ban yi wani karatu mai zurfi ba mm. a illa sakandiri na tsaya sai kuma na dukufa wajen sana'a da nake yi mm. kamar wani sana'a kake yi a ni ina yin takalmi ne da jaka da kuma belt da kuma wallet duka ina yi takalmin maza da na mata da na 'yan siyasa da duk wasu nau'i da inda takalmi ne da dan adam ke sawa ina yi hadda wanda sarakuna suke sawa duka ina yi hmm, irin wannan taka sarauta duka ina yin su irin taka saraka idan ma so kake a rubuta ma suna ko wani title na sarautan ka duka akai ina yi hmm. eh. a wannan shekaru da ka dauka ba ka ce mana kaga shekara goma sha shida zuwa sha bakwai kana gudanar da wannan sana'a za ka yi daukan mana bayani ko a takaice yawan mutane da ka koyar musu wannan sana'a ba zan iya takaita ko kuma ƙayyade adadin mutanen da na koya wa aiki ba sai dai waɗanda suka san cewa lallai na koya musu aiki idan suna jinawar yanzu haka za su iya gane lallai wannan malamin mu ne ya taɓa koya mana aiki sai dai kawai irga adadin shekaru da na ɗauka wani lokaci ina koyarwa kamar a 2007 ne 2008 NDE wato National Director of Employment sun taɓa ɗauka na na wa wasu mata kusan ashirin aiki a secondary school na Dobeli a shekara mai zuwa din kuma an taba tura ni zuwa gurbawa shi mana koya wa mata da mata masu zaman kansu sana'a na takalmi To daga Najeriya bari mu je Kumasi a ƙasar Ghana inda wani mai bukata ta musamman ke haɗa aikin ƙera takalmi da wasan ƙwallon kwando na guragu wato basketball. Abdul Gafar Gurgu wanda ke alfahari da wannan sana'a ya bayyana wa Hamza Adam cewa Kofar shagonsa na nan buɗe domin mutanen da ke fatan koyon ƙere-ƙeren takalma. Sunana Abdul Ghaffar Hussein. To yanda aka yi wanga ciwo na kasa ya same ni wani ciwo ne da ake kiran shi polio shi ya same ni aka min alura to da muka zo gida na rasa yanda zan yi in saya shi sa wannan ciwo ya same ni ina shekara bakwai ciwon ya same ni data ban fara zuwa makaranta ba da na kai shekara goma zuwa na fara zuwa makaranta kuma daga makaranta na dai zuwa makaranta na zuwa na kuma bar zuwa makarantan na fara bara me yasa ka bar zuwa makaranta eh, ka san financial abin nan ma'ana kana da matsala kenan na rashin kuɗi ko haka ne shi na bar zuwa makarantan kawai ina zuwa bara daga baya na kuma koma makarantan ina zuwa makaranta ina koya aiki eh, me yasa ka daina aikin baran ka koma makaranta kuma ka kama sana'a abin da ya sa na bar aikin barace barace saboda bara ba aiki ba ne, in kana bara wanda ke bara duka zuciyan shi ya mutu saboda yanda ake ba almajiri sadaka ma ba haka Allah ya ce a ba almajiri sadaka ba don wani na nan zai baka sadaka shi wulga maka wani kuma na nan yanda zai yi ma ya baka sadaka wani mugun sadaka duka ana bayarwa kai ina son ka ko kuwa ka muna karin bayani kan abin da ya cika da kai ya yi sanadin ficewanka daga titi abin da ya bar ni na bar bara wani ne ya kamin wani sadaka sadakan nan ababa da yawa na ciki akwai alura akwai nama kai akwai ababa da yawa ban gwada maka shi sa na barbara shi sa da ka barbaran ka isa makaranta ka kuma koyi sana'an hannu eh, daga wurin fa kaya ka kammala makarantar sana'an hannun kuma ya ka kasance daga ciki eh, makarantar dai to na yi iya gwargwadon wanda zan iya sabida kasan in ka kai wani lokaci in baka da financial abin na muzzles dole ka bar karatun kadan amma aikin dai na continue na yi har na iya aikin shi wani aiki? aikin takalmi nike in Allah yadda kuma na gama aikin har na koyar da wayansu ma guda uku ma su ma sun iya sun bar wurina su ma suna yin nasu daban masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin bakin shirin da wakilan muryar amurka hamza adam a ghana da salisu muhammad garba a najeriya sai producer julie lesus grisham ni sule mummuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku a huta lafiya. Na ta sauka mata shi kai ilimi